ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين ya ku muminai babu wata bishiyar dabino da za ku sare don ku fusata makiya Allah a yakin banuna dayar ko kuma ku barta a tsaye a kan ƙwaurinta domin ku amfana da ita face sai da umarnin Allah kuma yin hakan baya cikin barna a bayan ƙasa kamar yadda wasu suke riyawa kuma Allah ya tsara haka ne domin ya ƙasƙanta waɗanda suka ƙi masa ɗa'a daga cikin Yahudawa waɗanda suka warware alkawari suka zaɓi hanyar yaudara akan hanyar cika alkawari.